This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu haka yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar Nijar za a yi a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a kan intanet a saka voahouse.com ko sashen hausa.com. jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello gladanci na tare da ladan ibrahim a yawa muna da muku da shirinmu na dare yau laraba 26 ga watan agusta wai waɗanne alamomi ya kamata a lura da su ne wajen gane 'yan harin ƙunar bakin wake za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke ɗauke da shi ba za a iya gani ba wato sa mai faɗi ko mai girma a kan wannan batun yau muke so ku bugo mana waya ku gaya mana naku amsoshin lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tara plus da ɗaya ga cikakkun labaran duniya masu assalamu alaikum shugaban kasar sudan ta kudu salwa ki ya sa hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe watanni ashirin ana yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye ƙarƙashin tsohon mataimakin shugaban kasar rick macha shugaba ki ya yi gum da bakinsa sa'ilin bikin sa wannan hannu da aka yi a juba babban birnin kasar sai lokacin da kawai ya ce wannan sa hannun da suke yi yau yana tattare da abubuwa da dama da ya kamata su ki shugaba ki ya yi wannan kalamin ne ga wasu shugabannin afirka da ke wajen bikin sa hannu wanda aka yi yau din nan ya ce waɗannan abubuwa da suke cewa muddin suka yi shiru a kansu ba za su yi wa kansu adalci ba har ma da samar da zaman lafiya mai ɗorewa don farko gwamnatin ta ƙi ta amince da rabon mukamai tare da rage karfin sojan kasar kana a samar da masu sa ido game da wannan zaman lafiya a ƙasar sai dai kafin kawo wannan mataki sai da kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya da ya barazanar kakabawa ƙasar takunkumi muddin salwaki ya ƙi sa wa yarjejeniyar hannu wanda tuni shugaban 'yan tawaye kuma tsohon mataimakinsa rig macha ya sa hannu tun satin da ta shige yanzu ana iya cewa an kawo ƙarshen wannan batu da aka kwashe watanni ana yi ƙarƙashin kulawar ƙasar habasha shugaban ƙasar sirai bashar al'asar ya koka kan yadda kasashen ketare ke yawan tsoma baki a cikin al'amuran ƙasar wadda ta kwashe shekaru hudu tana fama da yakin basasa ya ce muddin za a gudanar da zaɓe a ƙasar to ba zai bari wasu 'yan ƙasar waje su shigo ƙasar ba da sunan masu sa ido ya ce batun wasu kasashen duniya su kasance masu sa ido a harkar zaben kasar ma bata taso ba domin wannan yana nufin katsalandan kenan cikin ikon cin gashin kanta da kasar ke da shi mr asad dai yana magana ne sa sa'ilin da ake hira da shi a gidan talabijin na almana wadda 'yan hezbollah suke aiki cikin sa kamfanin dallacin labarai na associated press ya ambato asad yana cewa ta wace kasa ce ko ta wace kasa. ce ko kuma kungiya ce take da alhakin daukar ɗawainiyar cewa an yi daidai ko ba a yi daidai ba haka kuma a cikin hirar ma da aka yi da shi a ofishinsa da ke birnin damascus shugaba asad ya ce za a iya kawo ƙarshen rikicin da ya addabi ƙasar ne idan har aka bari ko aka bar yi wa ƙasar tasa bita da kulli labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rundunar sojojin kasashen turai neto a takaice ta ce wasu sojoji sanye da kayan sojan tsaro na kasar afghanistan sun kai hari ga rundunar sojan kasar da ke kudancin lardin helmand sun yi harbi kuma sun kashe sojojin haɗin gwiwa biyu a sanarwar da neto ta fitar ta ce sojojin sun mayar da martani inda su kashe daukacin waɗanda suka yi harbin sai dai neto bata bayyana waɗannan mutane ba da ta harbe ko sojojin wace ƙasa ce ba ta ce ta bar wannan ga sauran ƙasashe da su yi hakan a wani lokaci can baya da sojojin amurka ke shugabantar sauran sojoji a kasar na afghanistan an sha samun lokuta daban-daban da sojojin afghanistan suna harbin sojojin amurka wannan ko ya biyo bayan dalilai da dama ne da aka bayyana wasu daga cikin waɗannan dalilan sun hada da kutsa kai da wasu 'yan taliban suka yi cikin sojojin afghanistan ɗin da kuma halin nuna ƙyashi ko ƙiyayya ga su sojojin na amurka da kuma rashin fahimtar al'adun tsakanin sojojin haɗin kai neto ta bayyana kawo ƙarshen taimakawan da take yi a fannin yaƙi abin da ya sa ta rage yawan sojojinta zuwa dubu goma sha uku kacal ta ce abin da kawai ya rage shine ta ba da shawara taimakawa da horas da su ga sojojin na afghanistan masu sauraro ma'aikatar tsaron amurka ta ce ɗaya daga cikin sojojin nan da ya taka rawar gani wajen gani ba a samu nasarar kaiwa jirgin ƙasan ƙasar morocco hari ba zai samu babban lambar yabo na sojan amurka sanarwar da ta fito daga ma'aikatar tsaron na pentagon ta faɗa jiya talata cewa alexander skalatos ɗaya daga cikin sojojin dogarawan tsaron cikin gida shine zai samu wannan babban lambar yabo Scalatus na ɗaya daga cikin sojoji uku da wani sojan Birtaniya ɗaya wanda suka yi shahada domin tankara wani mutum da ke ɗauke da makamai cikin jirgi daga birnin Amsterdam zuwa Paris a ƙasar Faransa. A cikin bayanan da aka yi, kuma aka bayar Scaratus ya sadaukar da ransa ne domin ganin ya hana aukuwar mummunan hadarin da ka iya yin dalilin salwantar rayuka a cikin jawabansa babban sakataren ma'aikatar tsaro mai kula da sojojin ƙasa John McHugh ya ce wannan mutumin shi da sauran abokan tafiyarsa sun taka rawar gani sosai kuma ya cancanci yabo. baki da labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc masu haro a ci gaba da neman hanyoyin cusawa 'yan sanda ɗabi'ar kishin ƙasa hukumar 'yan sanda jamhuriyar niger ta soma faɗakar da manyan jami'an ta mahimmancin mutunta 'yancin ɗan adam daidai da tanadin demokuraɗiyya ga ci gaban labarin daga wakilin murya amurka a birnin yamai Sulamu Mani Barma. La'akari da yadda aikin tsaro ke da matukar tsauri da sarkakiya a lokacin shirye-shiryen zaɓe da lokacin gudanar da zaɓe da ma irin abubuwan da ke biyo bayan zaɓe ya sa hukumar 'yan sandan Nijar shirya wannan taro da ke cikin jerin waɗanda ma'aikatar cikin gida da haɗin gwiwar gidauniyar Hansedel ta ƙasar Jamus suka tsara domin ƙarawa jami'an tsaro musamman 'yan sanda dabarun gudanar da aiki cikin ƙwarewa da kuma kiyaye hakkin 'yan ƙasa lamarin da ka iya bada kyakkyawar huskar aikin ɗan sanda a idon jama'a kwamishinan 'yan sanda sule jofo shine shugaban ma'aikatar shigi da fitin jamhuriyar nijar. da yanzu muna cikin demokrasiya demokrasiya ba ta iya ci gaba in kowa bai bi doka saboda haka nan mu 'yan sanda mu ne na farko wanda ya kamata mu san menene doka kuma mu sa kowa ya bi doka A ƙarshen wannan taro nauyi ya rataya a wuyan mahalartan su yaɗaɗa abubuwan da suka koya domin amfanin jami'an tsaron da suke yi wa shugabanci a rundunoni daban-daban. Duk mutanen da an ka zaɓe su su zo su cikin wannan horo ba mutane ne da an ka zaɓe ka hakan gaba. Kowa yana da makamin shi yana da kaman darajar da Allah ya bashi bisa kan wannan makami da wannan daraja yana iya shi ma in ya tahi wajen shi ya yi horo mutane da dama saboda in muna haka nan ne kawai muke iya mu samu horon nan duk 'yan sanda ya kai gare su kwanaki uku za a yi ana gudanar da wannan taron horo da ke samun halartar baki daga kasar burkina faso sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madala gaida sule mumuni barma jama'a ga tambayar yau waɗanne alamomi ya kamata a lura da su wajen gane 'yan harin kunar bakin wake wakilin murya amurka a birnin yola ibrahim abdulaziz ya ji ta bakin malam dallada abdul da ke bincike da nazari kan ayyukan ta'addanci a najeriya a farko dai su tun da dama dai kamar yadda ce za a ga uh, bakon fuska ne sannan kuma ma irin yanayin suturan da sukan sa a jikinsu mafi yawan lokuta yakan sha bamban da irin yanayin suturan mutanen wajen ta yadda yake za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke dauke da shi ba za a iya gani ba wato sa mai faɗi ko mai girma ta yadda ke ya ɓoye abin da suke ɗauke da shi walau bam ɗin da suke ɗauke da shi sun manna shi sun ɗaure shi a jikinsu ne ko ko suna riƙe da shi a wani mazubi ne wato jaka ne ko ko akwati ne ko abin da ya kama da irin wannan haka suke wajen sa sutura kenan sannan baya ga haka nan su mutane ne wanda yake yayin da suka fuskanci abin da suke so su yi wato wurin da suke so su sada bam ɗinsu babu wani abin da yake ɗauke masu hankali akan wannan wato abin da suke kallo kawai inda suka tunkara kamar misali ne yadda bahaushe kan ba da misali cewa idan akuya ta hangi hatsi a cikin gona tana so ta ci wannan hatsin take hange sai ta fasa da nan ta isa wurin shi to haka suke suke hangen inda za su je su tada bam din nan ba sa waige ba sa wani abin da ya kamata ko kai magana da su ma ba za su ansa ba to in aka ga mutane masu irin wayannan to ɗaya daga cikin alamu ne za a gane su baya ga wannan kuma akwai yanayi na yadda ake ganewa a fuskan su saboda mutumin da ya niyan irin wannan za ga fuskan shi tana cikin takura da damuwa wanda za ka ga jijiyan da ake cewa jijiya na goshi ko na fuska ta fito sannan kuma kaman za a ga yanayin bakin mutum yana motsawa kamar yadda wasu ka ce ana tunanin cewa ko suna yin wasu addu'o'i ne suna ganin da su abin suka dauka sun dauka suna yin addini wanda ke kuma ba addini bane abin da suke yi din amma sun dauka suna yin addini ne to sai su za a ga kamar suna wasu karatuka ne ko abin da ya kama da irin wannan saboda sun nufi inda suke so su je su tada wa'annan ba mamamai domin su cimma manufansu sannan kuma baya ga haka kamar yadda ce suka daura wannan abin wajen tafiyansu ma za a ga tafiyan nasu zai zama ya sha bamban da irin yadda jama'a suke tafiya saboda mene abin da suke dauke da shi eh, nauyin shi ko kuma gudun su wani motsin da yake zai iya tashi ba a wurin da suka yi ninya ba da haka nasa tafiya ne da lura sosai kuma kamar na ce ba za ka masu ba wani abin da ko ka kira shi misali haka wani kana malam malam ko malama in mace ce to ba za su wai ka ba kawai suna kallon abin da ke ne ba za su baka hankali akan cewa sun ji cewa ana magana ko da su ake balna ma a tsaye musu da duk da irin waɗannan matsaloli rundunar sojin Najeriya na ma cewa nan ba da jimawa ba za a kawo karshen matsalar Boko Haram kanar tukurgusau da ke zama kakakin rundunar soji na bakwai da ke Maiduguri ya ce yanzu haka fa suna samun nasara to amma ko ya buƙaci jama'a ne da su ma suke ba da haɗin kai. nasarori a ciki kaga kaman akwai wuraren su kwando gaɗin nan kwanaki mun ɗauki manema labarai mun je wurin sannan kuma a kamar yan sati biyu da suka wuce mun samu nasarar fato garin nan babban gari wanda aka sani da suna dikwa da kuma garuruwa na kusa da shi to a halin yanzu akwai ayyukan da muke wanda muna samun nasara sosai kuma muna karya lagos waɗannan 'yan ta'adda ɗin a ina suke ayyukansu kullum kiran da muke ma jama'a shine idan suka ji wasu bayanai su zo su same mu su mana waɗannan bayanan kuma insha Allah za mu amfani da wannan bayanai na a tare da mun bayyana waɗanda suka ba mu waɗannan bayanai ba a kullum shirye muke lambobi sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da sarakuna da kuma al'ummomin yankin bela da ke bakin iyakan najeriya da kamaru a jihar adamawa ke ma musanta rahotanni da wasu kafofin yan labarai suka bada na cewa an samu bullar yan boko haram a yankin. to na Alhaji Abubakar Murtala Tsallawan Mubi Hakimin Belin. Kiya Alhaji Ibrahim wannan magana karya ne babu hakikani gaske akan wannan magana babu gaske a ciki ko na kwazara Maganar da suka faɗa sun zo su sun samu motoci ɗauke da makamai da abinci na 'yan Boko Haram a garin Belin ko ƙasar Belin ƙarya ne wallahi babu gaskiya a cikin magana na ko ta ƙwayar zara babu shi tun da muke ma mu a ƙasar benin ba mu ma taɓa samu matsala kudin ta boko haram ba ba mu taba samu ba yanzu a yanzu ma dai harkokin na ci gaba da farfadowa a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram cikin kwanakin nan yayin da su ma al'ummu suka soma ba da nasu guduma wajen ayyukan sa kai na kula da yankunan nasu ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz ana tare da sashen wasu murya Amurka ne daga nan Washington DC. Yanzu saura ku muna so ku bugo ku bamu naku amsa. Waɗannan alamomi ya kamata jama'a su lura da su wajen gane 'yan harin kunar bakin wake. Lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyar Yanzu mu saurari wannan. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahore fice to su ran sha hudu ga afrilu dubu biyu da sha hudu sace su ni lahore fice su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su ni lahore fice su daga nan sai iyayensu hankalin su ya su da duniya gaba nan su ni lahore fice su gwamnati na tarayya a da dakarun tsaron soji su ce da iyayensu 'Yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su, a ko'ina aka kai su, ceto su. Kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su, babu ɗuriya kansu, ceto su. Abin gana da ban tausayi, abin gana da ban haushi, dare rana tunanin su. kullum cikin zuwar kwalla shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar ni lahorar bice to su da yan basara ke ne ko ƴaƴa na mulki ne da ba su ko kwana dai ne ni lahorar bice to su a lokaci na sardauna ɗan talaka da mai mulki mu'amalar su duk ɗai ne ni lahorar bice to su suna kamanta adalci a harka ta mulki ne gare su babu son kai ne ila fice to su tafawa dan waɗanne alamomi ya kamata a lura da su wajen gane 'yan harin kunar bakin wake tambayar mu yau kenan kuma da za kun ji fashin baki da wani kwararre a harkokin ta'addanci wa wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz yanzu muna jira ne ku bugo mana wayoyi mun buɗe layukan waya agogon yanzu karfe biyar saura mintuna goma sha uku a nan birnin washington dc to ga mai kira na farko yana bugowa wane ne yake kan layi kafancan ko eh, ga waya da kafancan waya kafancan wani ne ibrahim shekaru daga nan kafancan ibrahim shekaru menene ra'ayinka ra'ayi da shi to mun rasa ibrahim shekaru na kafancan gadi dai tambayar zan ƙara yin ta wannan alamomi ya kamata a lura da su wajen gane 'yan harin gunar bakin wake wani ne ke bugawa kaduna Alo. alaikum wa Wa alaikum salam wani ne? Suna na Usman mukhtar ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. Usman Muktar a gurguje menene naka gudunma game da alamomin da ya kamata a lura da su wajen gane yan harin kunar bakin wake? Oh. abin da kamata ne to layin usman dan nijar ba shi da kyau bar mu je gombe waya gombe wa alaikum salam ana magana da rabi muhammad ne da gombe sai mun tsike ba malam rabi a gurguje menene naka ra'ayi game da hanyoyin da ya kamata a wajen a gane yan harin kurar bakin wake eh to lalle hanyoyin da ya kamata a bi gaskiya ya kamata a tsaya kamar yadda ake yin cikin a kofofin shiga cikin tashoshi da masallatai da kasuwanni to su ne ya kamata kuma a ci gaba da yi kuma da addu'a to madalla a gaida malam rabi daga gombe bari mu je bauchi waye a bauchi Ahmad ne daga Bauchi karamar kwamfuta. Malam amal menene naka ra'ayi a gurguje? ra'ayina shi ne da ya kamata mutane su zanen ta su ma su ba lallai sai nan da roba na za su binciki suna kula da bakin fuska da kuma yanayin jikinsu to madala a gaida malam ahmad daga bauchi idan ba manta ba jiya an samu harin kunar bakin wake kuma har yanzu ana ci gaba da samun ma jifa jifa harin kunar bakin wake a arewa maso gabashin najeriya inda mayakan boko haram ko kuma wasu da suke da alaka da su suke ta aiki aikin mutane suna zuwa suna tada ba bamai ga waya a kaduna wani ne a kaduna to marasa na kaduna agogonmu da yanzu karfe biyar ne saura mintuna tara a nan birnin washington dc na yamma muna so mu ji ra'ayoyinku akan hanyoyi ko alamomi da ya kamata a lura da su wajen gane 'yan harin kunar bakin wake idan ba a manta ba wani mai fashin baki akan harkokin tsaro da ta'addanci da wa wakilin murya amurka ibrahim alaziz bayani inda ke cewa idan aka ga mutum yana tafiya da katar riga ko wani abin da ya haka babu da gaskiya dai to ya kamata a bincike su ga waya a jos waya a jos Muhammad Sani Abbas daga Jos. Malam Muhammad ɗan kashe rediyon ka je? Eh? Yau ka kashe rediyon? Eh na kashe rediyon. Yau wato menene naka ra'ayi wani alamomi kamata a lura da su? Za a lura da su za ka sami suna tafiya a rubuce kuma ba nutsuwa su tare da su suna tafiya a jirgice za ka ga suna haɗa gumi. Tumar da lamalan Muhammad daga Jasmin gode bari mu je Kwanta Gora waya a Kwanta Gora. Hello. Hello. Wane ne? Bashiru Muhammad ne daga Kwantagora. Bashiru a gurguje menene ra'ayinka akan hanyoyi abubuwa da ya kamata a lura da su wajen gane 'yan harin kudar bakin wake? To abubuwan da ya kamata a ce an gane akan akan 'yan kuna bakin wake akwai alamu waɗanda suke wasu suna nuna jibi ga jikinsu. Hmm. Jibi wato gumi kenan ko ruwa yana fitowa daga jikin fata? Ko da wani lokaci ga ganin su za ka ga su har ga jikinsu hmm. wani lokaci. Kadan suna jiya kuma hankalinsu ba a kwance yake ba. kamar ya hankalinsa ba kwanci yake ba eh za a ga alamun su ba kwanci hankali ga idanuwan suna waje-waje alamun kaga marasa gaskiya haka to a ga da malam bashir muhammad da gura bari mu adamawa wa adamawa eh ina jin ki yawa wani ne malam gamba ba zan fare malam uh, gamba ba zan fare menene ra'ayinka a adamawa ngurore ba eh abinda an ra'ayina hmm. addu'a ita ce komai a duniya nan ba abun da ya fi mhm. Sai kuma me? Idan ana addu'a ita ce za ta kawar da komai duk wani masifar da ake shiga da wani bala'i a kanta. Amma su ba su da kamanni duk abin da ake nufi ne. Tun da wani bi kafin ka zo ma sun ayyana abin da yake yi. Don binciken ku ba zai haɗu ba. Madala a da Malam Gamba fare daga Adama bari mu je a Jakuta. Jihar Kogi waye a Jakuta. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mm. duniya lalwa da ajiya ta jihar kogi ina muku fata alheri mun gode menene a gurguje ra'ayinka ne akan alamun da ya kamata a lura wajen gane yan harin kurar bakin wake oh, alamun da ya kamata a lura kiya ke ga ni yan uwana mutum na rikici da mai kyau saboda yanzu abu ya zama yadda ya zama su waɗannan kuma gane su bai da wuya duk wanda ya zo bai da gaskiya a cikin jama'a ko a masallaci ko a shoshi to madalla malam na ajiya ku tabar mu je birnin Jos wa a Jos salamu alaikum wa alaikum assalam ina na Alhaji Kabir Highlanders daga Jos malam Alhaji Kabir menene ra'ayin wato wato malam Bello ni a gani na hmm. wato magana da wannan malami addu'a kawai ita ce gaskiya babu wani alama da zaka gano wannan mutane kawai mu tashi da addu'a da kuma taimako 'yan banga suke yi a garuruwa. Ba fata nake maka ba kana zauna a 'yan majalisa kaga mutum ya nace kana zauna a 'yan majalisa kaga mutum ya karo ka yana tafiya haka haka da gumi da wane ne duk ba gaskiya na goge goge ba za ka dan wani abu akai ba. Malam Bello Malam Bello kana ji na? Ina jin ka. Ba za ka taɓa ganewa ba wallahi wayannan mutanen kawai addu'a ita ce magani da kuma 'yan banga da suke kokari a dinga ce eh, jami'an tsaro kawai aiki shi ne. to madalla alhaji kabiru waya kace ta karshe mun gode sosai da ka bugo mana daga jos abinda muka tare da kenan sai kuma gobe za mu sake bude layuka sai ku bugo mana mun gode yanzu kuma sai shirin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ranar 18 ga watan agusta kungiyar isil ta yi kisan gilla ma khalid al-assad mai shekaru 82 da haihuwa shahararren mai ilimin kimiyyar kayan tarihi na ƙasar syria kuma wanda ya shekaru arba'in yana shugabancin adana kayayyakin tarihin wani birni na tun zamanin jahiliya mai suna palmira a cikin watan mayun shekarar 2015 ƙungiyar isil ta kwace ikon garin tadmur wanda ya kumshi kangon tsohon birnin palmira duk da hatsarin da ke tattare da ƙungiyar isil na kisan kai da bata sauran wuraren kayan tarihi da al'adun da suka aikata a baya-baya al-assad ya tsaya a birnin domin kula da wurin ajiyar da kuma taimakawa wajen fitar da wasu kayayyakin tarihi daga gidan ajiyar kayan tarihin birnin kafin kungiyar isil ta kwace garin amurka ta yi allah wadi akan kisan da aka yi wa mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa domin kula da ma'ajiyar kayan tarihin siriya a cewar mai faɗa da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebe kamar jama'a da dama da isil ta hallaka rayuwar shi da gagarumin ƙoƙarin aikinsa ya nuna bambancinsa da masu kisan rashin imani a cewarsa wannan yunkurin shafa tarihin siriya ba zai ci nasara ba lalatawa da ɓata wurin tarihin siriya da iraki waɗanda aka adana shekaru aru aru bai tauyewa ƙasar damar sanin tsohon tarihin rayuwar da al'ummarta ba ne kawai amma ya taimaka wajen samarwa da ƙungiyar kuɗin shiga a waɗannan ƙasashe mr kebe ya ce kamar yadda amurka ta mai da martani akan mugunta da wahalar tashin hankalin da ƙungiyar isil ta yi akan jama'ar Siriya da Iraki, Amurka na ci gaba da kira akan dukkan bangarori a dukkan kasashe da ma sauran al'ummar duniya da su hana kungiyar ISIL samun wannan kuɗin shigar ta wajen kin yadda da safara da kuma sayar da kayan gargajiyar da suka sata. Dole ne kuma a hukunta waɗanda suka ruguza kayan al'adu masu muhimmanci. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya. To shugaban kasar Sudan ta kudu salbaki ya sa hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe watanni ashirin ana yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye karkashin tsohon mataimakin shugaban kasar Rick Machar. Shugaba ya yi gum da bakinsa a salin bikin sa wannan hannu da aka yi a juba babban birnin kasar. Sai dai kawai lokacin da ya ce wannan sa hannun da suke yi yau yana tattare da abubuwa da dama da ya kamata su ki shugaban ya yi wannan kalami ne a gaban wasu shugabannin afirka da ke wajen bikin sa hannu da aka yi a yau din nan shugaban kasar syria bashar al-assad ya kuka akan yadda kasashen ƙetare ke yawan tsohon baki cikin al'amuran kasar wadda ta kwashe shekaru hudu tana fama da yaƙi to madalla tattalin labaran duniya kenan jama'a abinda muka tana da kenan baki ɗaya yau sai kuma da sanya asuba idan Allah ya sa kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lethers Gresham ita ta da sauti ta ba da umarni sai injiniyan McCalvin ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Barka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.